wannan zai zama majalisunmu na sha sha biyar ko ضم الإكثار من الأسئلة في غير فائدة أسئلة تافن تزيين الخطاب في آداب السؤال والجواب مكتشي ذم الإكثار من الأسئلة في غير فائدة an zargi yawan tambaya ba tare da fa'ida ba a musulunci an halatta a tambaya an kwaɗetar da a tambaya tambaya tana ɗirga cin hanyoyin samun ilimi to amma kuma an zargi mutanen da suke yin tambaya ba tare da fa'ida ba kuma ba su yawaita yi Wa a أباح الإسلام su'ala amma yufidu in musulunci ya halatta tambaya a game da abin da zai fa'idantar mutum ya tambaya an lissafa mana nau'ukan tambaya da ake yi fa innahu zamma kasrata su'ali fi ghairi fa'ida musulunci ya zargi ya kushe yawan tambaya ba tare da fa'ida ba kawai mutum ya tambaye da ba ta da fa'ida shi yasa wasu da malamai aka samu ba su da ai tambayar abin da ake ce ma الأسئلة التوقعية الأسئلة التوقعية هو الأسئلة الأرعيتية هو الأسئلة الإلزامية tambayoyin abin da ba su faru ba wanda mafi yawancin mutanen ahnaf yan mazhabin ahnaf su suka fi yin waɗannan malamai sukan zauna kawai sai su rika musamman yan masabin hanafiya sai su kirkiri abubuwan da ake tsammanin za su iya afkuwa sai a yi tambaya a yi kirkiro tambayar su domin a samu musu da hukunci kafin su afku wasu malamai sun kira kamar yadda za mu gani a gaba cewa suna ɗaya daga cikin tambayoyin da aka zarga kuma ba a san a su wasu kuma malaman a gefe guda su suna ganin ba laifi ba ne a su الخطيب البغدادي رحمة الله عليه هنا دا بابي ميفائي أشكل التافس الفطيب والمتفقه ديقوي بايوم ونم فهمتم سوى شي ناقن أي تنبيا عن أبن دبي فاقو بيا حلستا يقاري واتسان آية كي سوى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها هنا ينزل القرآن تبد لكم سيتيا آية سيودتك بسكوشي موقتي حين ينزل القرآن a lokacin da qur'ani ya sauka kawai aka yake sauka aka hana ai tambaya abin da bai faru ba amma bayan alqur'ani ya gama sauka al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi shi yana ganin babu laifi za a iya al-as'ilatu tawaqqu'iyya tambayoyin abubuwan da ake ganin za su iya afkuwa mun gane ko كما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كمن يد سيدنا المغيرة أبو عيسى رضي الله عنه يرويت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وينهى عن قيل وقال من زال ما يكسن شينا ينا هني أجمد قيل وقال أن شي كاشي أن شي ياشي شي شي كشي جيتا جيتا قيل وقال كينا shi yasa za ka yi cewa an kilin wa kalin domin lafazin kal wani abin nan ne mai ban sha'awa masajin ɗinsu suna da yawa in ka ce ƙala ma bi ya ƙulu muzari'i ƙalan masjid ƙaulan masjid ƙilan masjid maƙulatan masjiri maƙalan masjid duk masajir ɗin ƙalan kaga an ƙilin wa ƙalin an ƙilin wa ƙalin ko an ƙila wa ƙala in ka ce kila kuma ya zama ka gina shi a matsayin mabniyun lil majhul in ka ce qala mabniyun lil ma'lum ko wa ida'ati mal sannan annabi sama ya hana bata dukiya bata dukiya ko da ya amfani da ita cikin abin da Allah madaukakin sarki bai yadda ba ko kuma ya amfani da ita a cikin abin da yake halas ne amma kuma a wuce gona da iri shi yana cin ida'atul mal shi yasa suka bambanta tsakanin israfun da tabzir suka ce tabzir shine ne yin amfani da dukiya cin abin da aka halatta ma mutum amma mai ɓannata ta wala tubazzir tabziran innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan li rabbih kafura ko sai can kuma wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama kuma suka ce da israfi da tabziri da abu ɗaya shine iza'atul mal sai ka fassara su da ɗaya daga cikin waɗancan ko yin amfani da dukiya cin abin da Allah bai yarda ai amfani da ita a ciki ba ko kuma yin amfani da dukiya cin abin da Allah ya ba da izini ai amfani da ita a cikin sa amma kuma sai a wuce gona da iri wa kasrati su'al shine mahalli shahi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana yawan tambaya yawan tambaya yawan tambaya ta ilimi yawan tambaya ta ba ni ba ni mun gane duk wasu duk an fassara haka قال العلامة الفاكهاني المالكي الإمام الفاكهاني رحمة الله عليه أتشن رياض الأفهام شيخ همزة الأحكام ناسي كي تشيوا قوله وكثرة السؤال faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko al-mughira ibn shu'ba da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da yawan tambaya yahtamilu wajhaini zai ɗauki fuskoki guda biyu ma fuska ta farko an ya kuna su'alu an ahkami mutum ya tambaya a game da hukunce-hukunce allafi lam tad'u ilaiha wanda ka'ida babu bukatus babu bukatus kamar yadda aka faɗa mana a baya wani ya zo al-imam muflih ya ka a cin abin nan ɗinsa a cin al'adabu shar'iyya yake cewa wani yazo ya ce ma Imam Ahmad bin Hanbal cewa ya juju wa majuju hun muslimun wai ya juju wa majuju musulmai ne ko kuwa الإمام أحمد رحمة الله عليه يتي أحكمت Dini Kullaha ya yace ka koyi musulunci duka gabaki da kowane hukunci kafin na musulunci shi yasa ka zo kake tambaya game da musuluncin su ya juju wa ma juju qur'ani waje biyu ya faɗi ya juju wa majuju inna ya juju wa majuju na fil ardi fa hal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ko hatta idza futihat ya juju wa majuju hum min kulli hadabin yansilun qur'ani ya ambace su manzon sama kuma ya bayani kan amma ba inda ya ambaci musulmai ne ko annane su shine shi kuma yazo yana tambaya a game da wai ya juju wa juju musulmai ne hmm? an tambaya limamu al'amash katon shi yana da fukaha wani ya tambaye shi wai wai wace ce matar matar shi iblis tunda an ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna afatattakhidunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni hum lakum adu hina da zubiya to man hiya zawjatu sai al-imam al-a'mash sai ya kalle sai ya ce zaka irsul lam ashhadu ya ce ba na aka ɗaura auren ya za in san matar shi ne mana za ta isu lam ashhadu ya ce wallahi ba na na aka ɗaura auren ka ji matsala da ina nan da na faɗa maka sunanta a bashin da ba na na aka ɗaura auren shi kenan ko ba cin kokon da sun lokacin da shi kan ya auri matar shi hmm? kaga nan kuma a nan a cikin cikin cikin abin da zaka fita kenan ashe a magana al'imam al'amash shi za a dawo aure sai an faɗi sunan mata ko ku gane ba eh? ya ce za ka yi sunan ashadu ana nan a dawo auren ban san sunanta ba to yin waɗannan abubuwan ba shi da fa'ida وقد كانوا ta kallufan المسائل matabatan mu sun kasance suna kin mutum ya matsa sai yayi tambaya abinda ba ba ka da shi Eh, wani wani matashi cikin waɗanda suka da karshe karshe yazo yana yazo yazo yazo eh, da muka yi wannan tafiya muka je wannan kwastan ka turo shi yazo wai zai karanta da mu alƙawari fiqhiyya matashi ne dokta ne na jami dokta ne yazo zai karanta da ya kallo akwai wani ya matsa mu in baka magana sai ya matsa maka ya ce sai ki tambaya ya ce ka yi magana ya matsa mu wani dan kasar Sweden ya ce masa sai ya ya ce masa ya magana sunan shi Amir ya ce ya Amir ta kallam ya ce wallahi lam ya yakhdur bi bali an atakallam sai ce iftarid wal iftarid su'alan sai ce ka kirkiro wata tambaya kage ta takallaf kenan kawai bai ce iftarid kawai ta takallaf ta takallaf su'alan kenan ma ta ce ka kirkiro wata tambaya shi kuma ya ki باع سن تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها وذن باب بكاتا يوم من تنبيع وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكوا Allah مدك تنسل ya يا قوم تاني mutane تنبيع تنبيع مدى tambaye game da wasu abubuwa la kar ku rika tambaya game da wasu abubuwa ba duka ba wasu abubuwa in tubda lakum uku. wancan hadisin da malamai suka yi sabani akan ingancinsa القول الراجح حديثي حسن لغيره إن الله فرض فرائض قم وحد هدودا وسكت عن أشياء وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها وسقط عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ومن دم على مسك تمشي باب العفو بابي نينا يا فير الله الله يا في منا سودا كون يجي يبود ونن قوفا قوفا تيدا أكا كل قوكم قوفا تيدا أكا يلو وتا أكا تي أشجا إلا وني يتنبيا تي إنزن شدو تك ونا آيزن سا آه قوفا تي أبودا كو كوا يزوي شجي بو إيم وننا وقال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جرما عند الله من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين وحرم عليه من هذه مسألة da fadin manzo sama ya ce wanda ya fi kowa zunubi a cikin musulmai shine mutumin a cikin mutane shine mutumin da ya tambaya kan wani abun da ba haram ba amma tambayar nan ta ta jawo aka ce wannan abun haramun وفي حديث اللعان فكر فكره المسائل وعابها حديث اللعان من ظل سلام يكي يوان تنبي تنبي يا أيضا تيوان تنبي تنبي وفي حديث معاوية نهى عن الأغلوطات أتشي من ظل سلام يا يعني جمال أبن داكي شمسو الأغلوطات الأغلوطات شداد المسائل تنبيوي ما تزافي تزاع تزافي وان أن يتزافي Tuwon in an yi kaza an ba mutum amsa sai sake kirkiro wata tambaya in an sake an yi ya tai ya to in kaza fa to in kaza fa wani yazo tambaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi yace mutum ne bai da lafiya zai yi azumi sai ce ya aje azumi sai ce kan ya aje azumi zai iya saduwa da matar shi unzur ila hada da lafiya kuma an ce masa ya aje azumi amma kuma wai ana tambaya in ya aje azumi to zai iya saduwa da matar shi kina hari ramadan ka ga ana abin da zaka fitar da shi shine a Fa'ima? ko ko tun da shi ma da lafiya baya azumi to ita ma kake azumin ita ma tana jinya shi sai su haɗe sannan ko mara lafiya a kamushi wannan batun kaga shi ba rashin lafiya Allah da annabi yake ba ke kun gane to kaga shine irin waɗannan abubuwan wato magabata sun yi mu'amala da mutane fi kulli baladin zaidun da fi kulli zamanin zaidun ma ashbaha muhalli da bil jariha وقال الشيخ سليم بن عيد الهلال حفظه الله كثرة السؤال كثرة الاستبحام عما لا حاجة به إليه من أمور الدين أو الدنيا يتشي أبن ذاك كثرة السؤال يتشي كثرة الاستبحام يوان تنبيا عما لا حاجة به إليه أبن دباء أدب قاتل من أمور الدين أو الدنيا بذاخك أرباع الدين بذاخك أرباع الدنيا أنت ولا تنبيا أشيكا جاه لسا يتنبيا كنا أجمدها آه، أبن Eh. a game da al'amuran duniya sannan akwai masu tambayan mata kasan mata ne wani zubin za ka ɗauko wani labari mai mahimmanci kana ba su sai su ɗauko wani abu wanda yake tafihi a cikin abin da ke da alaƙa da abin kawai sai su yi maka tambaya kai eh. sai su yi maka tambaya sai su wusa labarin duk da kake ba su قال العلامة أبو العباس القطبي رحمه الله الإمام أبو العباس القرطبي أتشل التافنس المسلم يكي تشيوا وثانيا النبي أن يكثر من المسائل الفقهية تنطعا بجشن أبن أكهانا متين يوي yawaita tambaye tambayan تنطعا tanattu'an تنن tsanantawa كوي تنن تاشين تنطعي شن حديث hadisi in kun tuno mai manzon حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون قالها ثلاثة سيء الإمام سين سين رواية المتنطعون المتشددون في غير موضع التشديد وتخلفا فيما لا فيما لم ينزل يقوم matsawa أعوى أي تنبيا كان أبن da سوكبا sauka ba hukuncin سوكبا bai أبن بي فاربا أبن بي فاربا faru Hmm? an je an auna an auna wani zai ce yi an auna mata shi tana da ciki wata daya shi ta ce ya sunan yar ya sunan yar wata ciki wata daya shi ce ya sunan yar shi ne yin wannan وقد كان السلف يكرهون ذلك magabata sun kasance suna kin haka wa yarawnahu min at-takaddusi sannan suna ganin sa yana cikin can da Allah madauki zai cewa ma ana min al bana cikin masu tsanantawa to cikin tsanantawa na akwai tsanantawa a tambaya ko kuma abin da suke ce mishi harbul a'saf ko kamar yadda Sheikh Bakir rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin hiliya cewa sukan almuwalladuna sukan ce masa harbul aqa shine a zo ma malami da tambayoyi domin a gwada shi a ga ya binciken shi yake eh ya ji a dan samun wasu abubuwa da suke boye a wasu wajaje sai ya zo a ba su da fa'ida saboda ka musulunci ya yadda a tambaya amma ya sama tambayan nan ka'idoji da bawabi dokoki waɗanda ya waje ba a bi su a wajen yi domin mai tambayar ya zama ya fa'idantu sannan kuma wanda za a tambayar ya kasance ya ba da amsar a cikin jin daɗi ba tare da wata damuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ilimi mai amfani ya shiryatar da mu ya sa albarka a cikin ƙasar mu ya yi alai saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya mashi mu jagoranci zaɓe da za a yi Allah madaukakin sarki ya sa a yi shi lafiya Allah ya sa a kwan a lafiya Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari mutanen kirki wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sanamu kitabi hmm?